وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا مشيت بدأ كراتب لتاه بلوغ المرام لتاه ابن هجر الأسقلاني رحمه الله تعالى هنا في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديثنا الذي أخذ وأن درسي yana karanta da mu hukumar ta'amini ba a da ƙira'atul fatiha hukuncin yin amin a bayan an karanta fatiha wa anhu kuma an karɓo hadisi daga wajensa wato yana magana a kan hadisin abu huraira allah ya ƙara masa yarda wa anhu an karbo daga wajensa wato sahabin da ya rawaito hadisin da ya gabaci wannan hadisi na 303 in ka duba farkon sa za ka ga an sa wa an abi hurairata to sai yi atafi daga kan wancan hadisi na 303 shine yasa yake cewa wa hu. wato wanda ya ruwaito wancan hadisi shine wanda ya ruwaito wannan hadisi na 304 qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idza faraga min qira'ati ummi alquran idan ya gama karanta uwar alqur'ani surar da ake kira uwar alqur'ani ita ce suratul fatiha idza faraga min qira'ati al-fatiha shine ma'anan idza faraga min qira'ati ummi al-qur'an idan ya gama karanta suratul fatiha rafa'a fawtahu annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga muryarsa wa qala kuma sai yace amin yana ɗaga muryarsa sai yace amin rawahu darqutni al'imamu zara kutuni ya ruwaito hadisin nan a littafinsa sunan zara kutuni wa su kuma ya ce hadisin yana da kyau yana cikin kitabu salati babu ta'amini fi salati ba'da fatihatul kitab hadisi na dubu da da ɗari biyar sunan zara kutuni in ka duba littafin sunan dara kutuni al'imamu zara kutuni ya ruwaito wannan hadisi bayan ya rawaito hadisin sai ya ce haza isnadun hafazun wannan isnadin hadisin yana da kyau wannan magana da ya yi cewa haza isnadun hasanun shine abinda ibn hajar yake nufi da cewa hassanahu al'imamu dara kutuni ya kyautata hadisin wato ya ce isnadin hadisin yana da kyau wal hakim haka ma al'imamun hakim ya rawaito hadisin a cikin littafin sa al-mustadrak ala sahihain yana kitabul imamati wa salati jama'a babu ta'amin, babu ta'amin hadisi na 765 wa qala al-imam al-hakim yace hada hadisun sahihun shine yasa ibn hajar ce wa sahahahu الإمام الحاكم يا إنجا تولنا حديثي طب دياتي هذا حديث صحيح الإمام الدار كتني kuma. ya ce haza isnadun hasan wannan hadisin yana sunan abi dawud yana kitabu salati babu tafuri'i abuwabin ruku'i wasu judi. ya zo da wato riwaya makamancin wanda ibn hajar ya kawo ya ɗauko daga littafin sunan zara kotuni da kuma al-mustadrakul imam al-hakim hadisun ma al'imam abu dawud ya fi ƙarin bayani hadisun al'imam abu dawud ibn hajar bai kawo shi ba sai ya ɗauko riwayar al'imamu tsara kuftuni da kuma riwaya ta al'imamu da haƙi bai ɗauko riwaya ta al'imamu abu dawud ba a riwaya ta al'imamu abu dawud bayanin yadda ya zo shi ne an abi horarata ƙawala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tala manzon Allah ya kasance idan ya karanta gairil maghdubi alaihim waladdallin qala sayyati ani hatta yasma'a man yalihi min as-saff al-awwal har wanda yake kusa da shi a sahun farko zai ji wannan amin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaga bayanin da ya zo cikin sunan abi dawud ya fi ƙarfi akan bayanin da ya zo a cikin sunan zara kutuni da kuma riwayar al'imamun hakim amma duk da haka ibn hajar bai ɗauko wancan riwaya ba sai ya ɗauko riwaya ta al'imamun zara kutuni da kuma al'imamun imam al-hakim saboda a riwayar al abu dawud abu huraira ya ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amin hatta yasma'a man yalihi hatta yasma'a man yalihi min as-saff al-awwal waɗanda ke binsa waɗanda ke bayansa su ne waɗanda ke sahun farko har sai sun ji muryar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan riwaya ta al-imam abu dawud tana cikin sahihu ibn khuzaima kitabu salati jima'u abwab al-azan wal iqama حديث الكري في الحمسل دبير لكما صحيح ابن هبان كتاب الصلاة باب صفة الصلاة حديثنا دبود الكري تقص لأربعين دأوكو حكى أصنا من قبران الإمام البيهكي حديثنا دبود الكري في الأربعين دبيو إن خدوب إعلام الموقعين لتاب ابن القيم الجوزية مجلد نبي شاكي يعني قريب كدا كس إن دشيدة ابن القيم يا كاوري وايوين نقبادين a littafinsa ilamun muwaqqi'in kuma wannan riwaya mata al-imam abu dawud ta inganta tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 464 wato hadisin ya zo da riwaya kamar kashe biyu hadisin abu huraira ya zo da riwaya kamar kashe biyu kuma dukkan su sun inganta riwaya guda ita ce wacce al'imamu zara kutu ne ya kawo a littafinsa sunan dara kutuni da kuma al-mustadrak al-imam al-hakim wanda shi ibn hajar al-asqalani ya saka a littafin bulughul mara wannan riwaya ingantacciya ce ba shakka amma riwayar da take sunan abi dawud wannan riwayar ta fi bayani akan riwayar da ibn hajar ya saka a cikin littafin bulughul mara kuma wancan riwayar wacce bai kawo ta ba riwaya ta al-imam abu dawud duk dai sahabi guda ne ya rawaito hadisin shine Abu Huraira riwayar al-Imam Abu Dawud manyan malaman hadisi sun inganta kamar Ibn Khuzaima Ibn Hibban al-Imam Al-Baihaqi waɗannan magabata kenan sun inganta hadisi amma riwayar da Ibn Hajar ya kawo ta al-Imam Daraqutni al-Imam Daraqutni bai ce hadisin ya inganta ba illa da yake wa hasanahu ala kulli halin duka riwayoyin sun inganta wato suna tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa amin a bayan gama karatun fatiha duka waɗannan riwayoyin guda biyu na'am mu ci gaba hadisi na 305 wali abi dawo yace akwai riwaya ta al-imam abu da ba waccan ta abu hurairah bace ba wai yana ishara ne da riwayar abu hurairah ba hadisin al-imam abu dawud yana kitabu salati babu tafri'i abwab ar-ruku'i was-sujud hadisi na 932 wa tirmizi da kuma al-imam tirmizi shima ya kawo ita wannan riwaya tana kitabu salati babu ma ja'a fi ta'min hadisi na 248 sai yace min hadisi wa'il ibn hujrin ta hadisin wa'il bin na nahawuhu makamancin hadisin abu hurairah wato an samu sahabbai guda biyu kenan waɗanda suka tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya gama karanta fatiha yana cewa amin kaga ya kawo riwayar a riwayar da abu huraira ya kawo sannan ya kawo riwayar wa'il bin hujurin illa dai bai faɗi abin da wa'il bin hujur ya faɗa ba sai dai ya ce a cikin sunan Abidaw a cikin sunan turmiti akwai hadisin wa'il bin hujurin na hawuhu mai kama da hadisin abu huraira yaya hadisin yake bai faɗa maka ba ya dai ce akwai hadisi mai kama da hadisin abu huraira yadda hadisin ya zo shi ne innan nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi kana iza qala wala dhallina qala amin abinda wa'il bin hujri fada kenan manzon Allah ya kasance idan yace wala bolin sai yace amin wa rafa'a biha sautahu kuma ya daga muryarsa da ita don haka inda zaka duba sunan Tirmidhi kitabu salati babu ma ja'a fi ta'min al-imam Tirmidhi bayan ya kawo hadisin wa'il bin hujr riwayar al-imam Tirmidhi riwayar al-imam Tirmidhi yace sami'tu an-nabiyya na ji annabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ya karanta gairil maghdubi alaihim wala dallin fa qala sai yace amin wa madda biha sautahu kuma ya miƙar da muryarsa da wannan kalma ya miƙar da muryarsa da wannan kalma waje abi lafazi hadisin ya taho da lafuza da yawa hadisin wa'il bin hujr yana cewa yajharu bi amin yana bayyana amin ya ji haru bi amin na na ɗaya rafa a biha sautu yana ɗaga muryarsa da amin na biyu madda biha sautu yana miƙar da muryarsa da kalmar amin na uku ya ji haru bi amin yana bayyana kalmar amin waɗannan riwayoyin sun taho daga wa'id hujjar akwai riwayar da ke cewa ya biha sautahu kamar yadda yake wa madda biha sautahu ya muddu biha sautahu wannan ya nuna cewa duk sa'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta fatiha yana cewa amin kuma yana jan murya a lokacin da zai ce amin waɗannan bayanai duka suna cikin littafin ilamul mawaƙi'in littafin ibn qayyim jawziya mujallar na biyu shafi na 377 na ibn al-qayyim jawziya ya inganta wannan riwayar mata wa'il bin hujur kaga shi ibn hajar bai faɗi matsayin hadisin ba bai faɗi matsayin hadisin ba ya ce wa abi dawuda wa tirmizi min hadisi wa'il bin na nahwu shikenan ko bai faɗi matsayin hadisin ba bai faɗi hukuncin hadisin ba hadisin ya inganta ko bai inganta ba bai faɗa ba illa dai kawai ya ce maka kamar yadda aka samu bayanin abu huraira game da siffar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya gama karanta fatiha yana cewa amin haka aka samu hadisin wa'il bin hujure shi ma sahabi ne nahwuhu makamancinsa amma bai faɗi hukuncin hadisin ba hadisin na wa'il ya inganta لا شك يا إن إنجلتا ابن القيم الجوزية لتابي إعلام الموقعين يا إن إنجلتا وانا حديثي أقير رواية سأل إمام دار قرطبي كتاب الصلاة باب التأمين في الصلاة بعد الفاتحة حديثي نجبو دريدة دبيار حديث أبو هريرة وحديث وائل بن هجربة يتي كان النبي إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين شنو عند ابن هجر يكاو ألتاه قلوب المرأة rafa'a sautahu kaga abu huraira ya ce annabi yana ɗaga muryarsa haka ma wa'il bin hujr ya faɗa wa rafa'a biha sautahu wa madda biha sautahu ya jiharu bi amin ko ya muddu biha sautahu duk waɗannan lafuzza sun zo daga wa'il bin hujr qala yace hada isnadun hasan al-imam an-nawawi ya inganta wannan hadisin in ka duba littafin al-majmu muhazzab mujallal na yace isnaduhu hasanun hakanan al-imam ash-shawkani a littafin da malamai da suka suka ce hadisin wa'id bin hujr yana da kyau suna da yawa malaman hadisi suna da yawa kaga ibn al-qayyim al-jawziyya al-imam an-nawawi al-imam at-tirmidhi shi kansa al-imam al-baghawi bayan al bagawi sannan akwai ibn hibban shi kansa ibn hajar al-asqalani tunda ya kawo hadisin a littafin bulugul maram bai faɗi matsayinsa ba idan ka duba a tarkhis al-habir a mujallar na farko shafi na 236 ya ce sanaduhu sahihu in ka duba sahihu sunan tirmidhi hadisin 248 don haka wannan hadisi babu shakka ya tabbata haka sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam take to an samu hadisi guda biyu wannan yana fitar mana matsaloli kamar guda biyar matsala ta farko menene hikimar kawo hadisan nan hadisin abu huraira da kuma hadisin wa'il bin hujur me hikimar kawo su suna tabbatar da hukuncin amin ga liman saboda ana maganar siffan sallar annabi shi ko annabi idan zai sallah da'iman a matsayin liman ne a matsayin liman yake tsayawa kasancewar manzon Allah cikin mamu bai fi a kirga ba to don haka wannan hadisin yana tabbatar da ainihin hukuncin amin ga liman ba'da faradihi min qira'atil fatiha cewa ya tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ce kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'i saboda ne saboda hadisai sun tabbata haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sallah haka annabi yake sallah idan yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin to zai ce amin kaga ya tabbata siffan sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam in ka duba sahihul bukhari sahihul Buhari, musamman ya yi tarjamar babi wato ya ware babi ya yi mata tarjama sunan babin babu jaharil imami bi ta'adin babin liman ya bayyana amin babin da yake bayani akan cewa ya kamata liman ya bayyana amin haka al'imamu musulun shi ma in ka duba littafinsa ya yi babi a kan liman ya kamata ya yi amin bayan ya gama karanta fatiha al'imam al-hakim a littafin al-mustadrak yana cikin waɗanda suka ruwaita wannan hadisi na abu huraira bayan ya kawo hadisin abu huraira hadisin farko wanda ibn hajar ya kawo sai yace hada hadisin sahihun wattafaqa ala ta'min al-imam saboda littafin al-mustadrak al-mustadrak al-imam al-hakim ya rubuta littafin ne saboda saboda wato ya ƙara bayani akan sahihul Buhari da sahihul muslim saboda ya ƙara bayani akan hadisan eh, al-imam bukhari da al-imam muslim hadisan da al Buhari bai kawo su ba a littafinsa amma kuma sun dace da sharaɗinsa na karban hadisi da kuma al-imam muslim don haka yasa yayin littafin suna al-mustadrak ala sahihai littafin da yake risko hadisai waɗanda ba a same su cikin sahihul bukari da sahihu muslim ba amma ya kamata a ce akwai su saboda sun dace da sharaɗin al bukari da kuma sharaɗin karɓar hadisin al muslim don haka bayan ya kawo hadisin al-imam hakim ya ce ala ta'min imami al da al muslim sun yi ittifaki akan ya kamata liman ya ce amin wa ala ta'minil ma'mum wa in akhfahu imam ya kamata mamu ya ce amin koda liman bai ce amin ba wannan fahimtar al-imam bukhari ce fahimtar al-imam muslim ce ko da liman bai ce amin ba inda ya gama karanta fatiha ya kamata mamu ya ce amin manyan malaman hadisi a tarihin musulunci wannan ita ce fahimtar su آه، كمر الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام ابن خزيمة الإمام المنذر آه، ابن المنذر آه، هكا دغ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أقول لك أن كمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير حرم الإمام البخاري يا إشارة جمدة عبد الله بن عمر يكاو لابارسة تعليقا صحيح البخاري كتاب الأذان babu jaharil imami bi babu jaharil imami bi ya kawo bayani yana cewa qala nafi'un kana ibnu umar la yad'u abdullahi bin umar ya kasance baya barin amin baya barin amin idan yayi fatiha wa yahubbuhu yana kwadaitar da almajiransa wa sami'tu minhu kaira. zalika khaira yace naji alkhairi game da cewa amin a lokacin da aka gama karanta fatiha daga bakin abdullahi bin umar wato abdullahi bin umar ya karantar da su akwai albarka wanda ake samu albarkan allah subhanahu wa ta'ala idan mutum ya ce amin a bayan gama karanta fatiha don haka yasa na fi yake cewa wasa ni itu minhu fi zalika khairan na ji alkhairi daga bakin abdullahi bin umar game da cewa amin a bayan gama karanta fatiha in ka duba fatul bari mujallar na biyu shafi na 263 ibn hajar al-asqalani a sharhin sahih al-bukhari yayi magana game da abdullah bin umar cewa lallai labari da aka bayar cewa abdullah bin umar baya barin cewa amin labari ne da ya inganta al-imam saboda ya ruwaito wannan hadisi na wa'il bin hujr al-imam bayan ya rawaito hadisin wa'il bin hujr sai ya ce wa fil babi game da mas'ala ta amin an aliyin an samu hadisi daga sayyidina ali bayan hadisin abu huraira da kuma hadisin wa'il bin hujr qala sai ya ce hadisu wa'il bin hujr hadisin hasan hadisin wa'il bin hujr hadisi ne mai kyau wa bihi yaqulu ghayru wahidin min ahli al ba mutum ɗaya ba daga cikin malamai masana wanda ita ce fahimtar fahimtar basana ke da cewa idan liman ya zama karanta fatiha zai ce amin sai ya ɗauko daga farko ya ce min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahum da waɗanda suka zo bayan su Ya rauna annar rajula yarfa'u sautahu, bit-ta'min in al-imam tirmidhi da sahabbai da tabi'ai suna ganin ya kamata mutum ya ɗaga muryarsa ya ce amin wala yukhfiha kada ya ɓoye amin wa bihi yaqulu shafi'i wa ahmadu wa ishaq wanda ita ce fahimtar al shafi'i al ahmad sai ya ce to amma an samu waɗanda ke ganin ba a bayyana amin wanda sabawa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta sayyidina ali ba ta inganta ba amma riwayar abu huraira da riwaya ta wa'in ibn hujjar waɗannan sun inganta babu shakka in ka duba littafin ibn hajar a tarhisu habir eh, mujallar da farko shafi na 237 albani marigayi allah maɗaukake masa rahama ya yi magana game da waɗannan hadisai a littafinsa a lafus sahiha karkashin hadisi na 464 a mujallar na farko shafi na 753 yace ce fil hadisi mashru'iyyatu raf'il imami eh, sauƙahu bi wannan hadisi yana yana yana karantar da mu cewa an shar'anta liman ya daga muryarsa idan zai ce amin liman ya daga muryarsa idan zai ce amin sai ya ce khilafan lil imam abi hanifa wa asba'ihi in man da al imam abu hanifa mabiyansa haka mazhaba ta al imam malik suna wanda ke ganin ba za a bayyana amin ba wala hujjata innahum ba su da wata hujja siwa tamassuki bil umumat al qawiyya hujjatu ita ce bi بأن الأصل في الذكر asali الصوت ba a son a daga مريئة wannan ita ce siffan zikiri ba shakka zikiri ba a san a ɗaga murya wannan ita ce ƙa'ida ita ce wato asali game da hukuncin zikiri ka yi zikiri a ɓoye shi ne abinda Allah ya faɗa cikin alƙur'ani abinda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wazkur rabbaka fi nafsika ba a son ɗaga murya wanda shi ne asali siffan zikiri umuman wannan shi ake kira al’umuma alƙawbiya wa haza mimma la yufidu to amma abin da suke cewa tunda an ce amin zikiri ne shi ma ya kamata a yi shi a gobe bai kamata a bayyana ba shi ne ya ce to ai yana karo da abin da ya tabbata daga hadisin annabi muhammad ya nuna cewar akwai zikirin da a bayyana ake yin sa ba a goye ba shi ya sa aka samu hadisin Abu Huraira hadisin Wa'il bin Hujr hadisin Sayyidina Ali idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama karanta Fatiha yana cewa amin ya gwada cewa amin din zikiri ne amma kuma ba a goye ake yin ba a bayyane ne don haka ya bambanta kama la yafa sai yake wa amma jaharul muqtadin bil ta'lil wara al imam in ka lura ibnu hajar bai kawo bayani akan hukuncin mamu ya ce amin ba hadisin abu huraira da hadisin wa'il bin hujur duka da suka zo a cikin littafin bulugun maram suna magana ne akan liman ya ce amin to ina hujjan kuma mamu ya ce amin babu ce a littafin bulugun ba bai kawo shi ba sai tsallaka kawai ci gaba da wata magana don haka albani ya samu wato fahimta kashi biyu fahimtarsa ta farko ce wa amma jaharul muqtadina bit ta'min wara al imam waɗanda ke bayan liman su kuma su bayyana amin ɗin fala na'lamu fihi hadisan marfu'an sahihan ba mu san wani hadisi ingantacce da ya isa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jibul masir ilai wanda ya kamata a koma gare shi ba don haka fahimtar albani na farko shine ba mamu ba zai yi amin ba saboda ne saboda babu hadisi ingantacce ah, daga baya sai Allah madaukaki ya riskar da shi summa ya ce sai daga baya sai Allah ya nuna min alama hamalani ala tarjihi jahr al-mu'tammi ah, mu'tammina aidan fi bahsin aw da'tuhu fi daga baya sai ya samu dalilai waɗanda suke nuna lallai shi ma mamu ya kamata ya bayyana amin shi ma mamu ya kamata ya bayyana amin kamar yadda liman zai bayyana amin wanda ita ce mazhabar al-Imam Ahmad al-Imam Shafi in ka duba littafin al-Majmu na al-Imam Nawawi yayi magana mai tsawo akan ta wanda ita ce mas'ala ta farko don haka hadisan da Ibn Hajar ya kawo a littafin Mara Maram waɗannan hadisai suna magana ne akan hukuncin liman yayi amin ya tabbata daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka gama karanta Fatiha kana liman ya kamata ka ce amin wannan shine abin da ya zo cikin hadisan waɗannan sahabbai abu huraira wa Ibn hujjar ga hadisin sayyidina ali duk da cewa riwaya ta sayyidina ali tana da rauni mas'ala ta biyu ne hujjar mamu shi kuma ya ce amin ne hujja kaga dai anan littafin bulugul maram bai kawo ba illa dai ya kawo na liman liman zai ce amin shi sa aka samu hadisin Abu Huraira kana Rasulullahi idza faraga min qira'ati ummi al-Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin aka samu hadisin Wa'id bin Hujr yace nahwu makamancin hadisin Abu Huraira shi kuma mamufa da hujjar ya ce amin ba shakka akwai hadisai akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa shi ma mamu ya kamata ya ce amin hadisin al-imam bukhari da al muslim hadisin abu huraira har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai idza ammana al-imam fa ammin idan liman ya ce amin kuma ku ce amin fa innahu man aminuhu ta aminan mala'ika saboda wanda amin dinsa ta dace da amin na mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa zunubin sa da ya gabata ta yi ka samu wani hadisi da ya ce wa mata akhara da wanda ya jinkirta wannan bai inganta ba amma dai zunubin da ya gabata za a gafarta maka idan amin ɗinka ya dace da amin na mala'iku wannan yana sahihul bukhari yana sahihul muslim kuma yana cikin littafin muwatta na al-Imam Malik kitabun nida babu mata a fi ta'min khalf imam al-Imam Malik ya kawo hadisi yana muwatta mujallar na farko shafi na 87 kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ammana al-imamu fa ammin idan liman yace amin sai ku ce amin tunda annabi yayi umarni mamu yace amin wajibi ne wannan shine zahiri mamu yace amin wajibi eh, fahimta guda daga cikin fahimtar magabata bisa la'akari da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ammana al-imamu fa ammin ibnu abdul barri ibnu abdul barri shi ma babban malamin hadisi ne yana da littafin a tamhid sharhin muwatta sharhin muwatta a mujallal da bakwai shafi na goma sha daya yana sharhin wannan hadisin na abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imamu fa amminu idan liman ya ce amin sai ku ce amin sai ya ce wa fi hadal hadisi aibon wannan hadisin shi ma yana tabbatar mana annal imama ya kulu amin kaga da farko hadisin yana tabbatar da cewa liman zai ce amin saboda haka manzon Allah yake idza ammana al imamu idan liman ya ce amin kaga liman zai faɗa kina sannan fa aminu kuma ku ce amin idza ammana al-imam fa ammin yace wa ma'lumun anna ta'min al-ma'mum qawluhu amin me ake nufi da cewa idza ammana al-imam fa menene fa ya ce abu ne sananne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da fa'aminu shine qauluhu amin mamu yace amin fa kadhalika yajibu an yakuna qaulul imami sawa'un saboda haka da maganar liman da maganar mamu tana zama ɗaya amin ɗin guda ɗaya ce li'anna rasulullah qad sawwa bainahuma fi lafzi saboda annabi sallallahu alaihi sallam ya daidaita lafazin don haka ba daidai bane shi mamu ya faɗi sabanin abin da liman ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al idan liman yayi amin fa aminu sai ku yi amin saboda akwai waɗanda ke cewa ai liman shi addu'a ya yi tun da addu'a ya yi shi kuma mamufa ai ba wato amsa addu'an zai yi, amsa addu'an zai yi. amsa addu'an zai yi shi da yake ce la abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa shi ne liman zai faɗi kalmar amin mamu shi ma zai faɗa sawwa bainahuma fi lafzi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita tsakanin liman da mamu ta wajen lafazin da za su faɗa walam yaqul manzo Allah bai ce idza da'a al-imam fa amin idan liman yayi addu'a ku ce amin la manzo Allah yake idza ammana al-imam fa amin qala sai yake fa ta'min min al-imam don haka amin wanda liman zai faɗa ka huwa min al-ma'mum sawa'u kamar amin wanda mamu zai faɗa ne duk iri ɗaya wa huwa qawlu amin hadha ma yujibuhu zahirul hadith wannan shine abin da zahirin hadisin Abu Hurairah yake magana akai fa kaifa wa qad sabata an nabi bare ma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu amin idza faraga min qira'ati fatihatil kitab magan Allah yana cewa amin idan ya gama karanta suratul fatiha وهذا نص يرفع الإشكال ويكفأ الخلاف يتي أنسى من نصي أنسى مهجة mai kaɗe dukkan wani saɓani wanda ke ɗauke dukkan wata mushkila na fahimtar hadisi manzon Allah wanda annabi da kansa ya faɗa idan liman ya amin ku ce amin ya nuna abu ɗaya za ku faɗa da ku da liman abu ɗaya za ku faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka ابن عبد البر وهو قول الجمهور آه، وهو قول جمهور علماء المسلمين وانا اتجي فهمتر اكثر ما لمي نمسلمي آه، تاريخ المسلمين شي قبالا وانا شيني ادين دي ثبت دا قباكي ما ظهر الحديث ينا صحيح البخاري ينا صحيح مسلم ينا لتاه موطا النبي صلى الله عليه وسلم ياي امرني الامام الشوكاني آه، نيل الاوطار مجلد نبي شاكي البريبي دا 44 ya ce wal hadisu ya dullu ala mashru'iyyati ta'min wannan hadisi yana ishara yana nuna mana an shar'anta cewa amin an shar'anta cewa amin amma da annabi yi umarni iza ammana al-imamu fa aminu umarni ne manzo Allah ce ku ce amin wannan amin din da za ku faɗa ne hukuncinsa. ibn hajar al-asqalani yake wa hadha al-amru inda al-jumhur lin-najb akthar malaman sunna sun ce mustahabi ne don haka dan ma mu bai ce amin ba ba laifi bane amma ya saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anan mafi yawan malamai suna faɗin amin ba duka ba da dama akwai malamai da ke cewa tun da mazon Allah ya yi umarni babu dalilin da zai sa a cewa na umarni ba wajibi ba ne amin ga mamu wajibi ne wa haka ibn baziza an ba'd ahli al-ilmi wujubahu ala al-ma'mumi amalan bi zahir al-amr ibn hajar ya bayani a cikin in ka duba littafin lail al-awtan na al-imam shaukani al-imam yace ibn hajar ya ce akwai malamai da ke ganin wajibi ne me yasa suke ganin wajibi ne mamu yace amin saboda aiki da zahir umarnin annabi zahiri annabi yayi umarni iza ammana al-imamu idan liman yayi amin ku ce amin ku ce amin tunda manzo Allah yi umarni shikenan wa zahiru min al al don haka limamu imamu shaukani ce kuma duk da cewa akasarin malamai sun ce mustahabi ne mustahabi ne saboda yana matsayin addu'a addu'a ko ba dole bane kai ta addu'a ba dole bane kai ta domin malamai suna la'akari da dalilai da yawa waɗanda suke nuna cewa amin ga mamu ba dole ba ne kaga dai karatun gaba ɗayansa ga mamu ba dole ba ne karatun fatiha ɗin gaba ɗayansa ita kanta fatiha to bare kuma wato amin da ake faɗa bayan an gama karanta fatiha ya za a yi ita amin ta zama farilla tunda ita kanta fatiha ba ta zama dole gare shi ba wannan an samu saɓani a kai fatihar gaba ɗayansa ba ta zama dole ga mamu ya yi ta ba kamar yadda muka gabatar da bayani a kai to amma ya za a yi a ce amin ya zama wajibi don haka la'akari da waɗannan dalilai su suka sa akasarin malamai suke cewa amin ga mamu mustahabi ne ba wajibi ba ne amma alimamu shaukani ya ce a zahiru min alhadisi alwujubu alal ma'amumi faka uh, mamu shi ne wanda ya zama dole sai ya ce amin mamu shi ne ya zama dole ya ce amin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen umarninsa da ya umarni ga liman ba bai ce liman ku ce amin mamu ku ce amin ba sai ce idza ammana al-imam idan liman ya ce amin fa aminu sai ku ce amin kaga umarnin bai shafi limamai ba kenan ko umarnin ya shafi masu koyi da limamai saboda haka zahiri wajibi ne akan mamu ya ce amin lakin la mutlaqan bal muqayyad bi an yu'minu al-imam yaushe ne yake zama dole ga mamu yace amin idan liman yace amin idan liman ya ce amin dole ga mamu ya ce amin idan liman bai ce amin ba ba dole bane saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya umarni shine idan ammana al-imam fa aminu idan liman ya ce amin sai ku ce amin wa amma al-imam wal munfaridu amma da liman liman shi kansa da wanda ke sallah shi kadai ba mandubul faqat wadannan sahabi ne su ce amin ba dole bane saboda babu umarni da aka samu cikin hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutum idan yana sallah ya ce amin babu umarni tunda babu umarnin kaga dalilin zama wajibin ba a same shi ba amma shi ma mu fa shi ma mu an samu dalili wannan hadisi na al-Imam Bukhari da al-Imam Muslim idza amana al-imam fa aminu fa aminu antum idan liman yace amin to ku ku ce amin kaga kenan ku ne ake umurta da yin amin ba liman ba don haka shi liman da wanda ke sallar shi kadai waɗannan mustahabi ne gare amma ma mufa dole ne gare saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi akwai bayanin da ibnu kasir yayi a farkon tafsirin suratul fatiha wadannan littafan tafsiri manyan littafan tafsiri kamar tafsirin الإمام القرطبي ومن تفسير ابن كثير كذوب تفسير سورة الفاتحة سنة مغنغنو ما سطي جمدا حكمتين دكيت إن سورة الفاتحة ابن كثير تفسير سورة الفاتحة مجلد فرق شافي ما تلاقين دبي يتي قال أصحابنا وغيرهم ما لم يسنا شوا ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة wanda baya cikin sallah shi ma mustahabi ne gare shi mustahabi ne tun da baka riga ka shigo masallaci ba kamar misali yadda ake sallah a yanzu ana sallah kana waje kafin ka shigo sai liman yace ghairul maghdubi alaihim wala dhallin ya tafe ka wancan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sa ne ga mamu baka shiga mamu ba tukuna to amma duk da haka ya kamata kai ma kai wannan galibin malamai na faɗa ya kamata kai ya ta'akkadu fi haqqil musalli amma idan har kana cikin sallah ne to umarnin annabi yana tabbata a kanka saboda haka cewa amin yana yana da ƙarfi hukuncin yana da ƙarfi a kanka sawa'un kana munfaridan aw imaman aw mahmuman liman ne mamu ne ko ko mutum ke sallah shi kadai fi jami'il ahwal ba ma sallar ba wani ne yake tilawar alkur'ani kawai kusa da kai sai ke gairin magbubi alaihim wa dallin ya kamata ka ce amin fa amin sai ku yi amin duk da cewa umarnin kai tsaye ba da kai aka yi magana ba saboda ana magana akan liman kai ko ba sallar kake ba saboda haka bai shafe ka ba amma tabarrukan malamai na cewa saboda fatan albarkan ita wannan kalma wannan da yawa malamai suna magana akai da yawa malamai suna cewa ko da ba a sallah ba ne ko da tilawa ce wani yake ko kuma wani yana cikin sallah kai kuma ba sallar kake ba idan aka ji ya ce gairin magbubi alaihim wala dallin yana da kyau kace aje yana kama da amsa sallama yana kama da amsa sallama ka zo zaka wuce sai ka ji wani yana ce mu wani assalamu alaikum a kar ka wuce sai ka ce wa alaikum salam kai ma sai ka cewa ba da kai ake ba tabarrukan saboda kalmar da aka faɗa suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala addu'a ce ake yi sai ka karɓe ta saboda fatan kai ma wannan albarka ta samu gare ka Allah ya samu gani don haka da amin da sallama ta zamanto suna tarayya cikin wannan hukunci ba sharaɗi ba ne sai wanda aka yi maganar a kansa ko wanda ba a yi maganar a kansa ba inda kaji wani ya ce amin yana da kyau ka eh, wala bolin yana da kyau ka ce amin akwai hadisin abu huraira wanda ya tabbatar da wannan wato shine hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idza ammana mana imam fa aminu ba shine ba shine ake la'akari da shi ba na'am idan ka dauki farkon hadisin idza ammana mana imam fa aminu idan liman ya ce amin ku ce amin wannan farkon hadisin ana magana ne akan mai sallah da liman amma ka je karshen hadisin fa innahu man kaga nan ba maganar mai falla kare bane man wafaqa ta'aminuhu ta'aminal mala'ika kaga magana sai ta zama umum ta game kowa duk wanda amin dinsa ya dace da amin na mala'ika gufira da kuma ta kaddama yin zambi Allah ya sa muna fahimta manzo Allah yake duk wanda amin dinsa ya dace da amin na mala'ika kaga an ce duk wanda amin dinsa da an ce duk wanda amin dinsa ya dace da na mala'ika ba sharadi bane sai kana sallah da ka ji wala bawani kika ce amin saboda kai ma na ya dace da na mala'ika ko da baka cikin sallah akwai riwaya ta al-Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qala ahadukum fi salati amin idan dayan ku yace amin yana sallah wal mala'ikatu fis sama'i mala'iku a cikin sama suna cewa amin wanda yana sahihu muslim fa wafaqat ihdahuma al ukhra sai dayan amin ta dace da dayan wace ce dayan dayan da aka yi a ƙasa ta dace da dayan da aka yi a sama gutira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta maka abin da ya gabata na laifinka wato idan har ka dace da amin din mala'ika to zaka samu gafaran Allah me ake nufi da dacewa me ake nufi da dacewar amin ɗinka da amin ɗin mala'ika al'imamu nawawi ya yi magana a kai a littafin sarautattu ƙwalibin mujallar na farko shafin 247 da ma littafin sa al-majmu sharhul muhazzab mujallar na shafin 371 wasu malamai suna cewa abinda ake nufi da idan amin ɗinka ya dace da na mala'ika wato su zo a lokaci ɗaya zo a lokaci ɗaya yadda aka fara haka aka ƙari yanda aka fara haka aka kare yanda mala'ika ya fara amin da zuwa karshen kai ma naka haka ya zama ya tafi daidai lokaci guda wato shine wa Aminu aminuhu ta aminul mala'ika fi zamani lokacin da mala'ika yake amin ya dace da lokacin da ka ce amin to zaka samu gafaran Allah wannan yana daga cikin garabata wanda Allah ke wa musulmi Allah ka samu cin mata gara ƙasan da Allah kan yi wa musulmi ya mar kyauta ya mar wata falala shi ne sai a baka wata yar dama in ka ce amin ya dace da na mala'ika za ka samu gafara kaga wato Allah ya yawaita hanyar samun gafaransa ga musulmai ya yawaita hanyar samun gafaransa ga musulmai saboda haka hatta ma wajen amin a ƙarshen fatiha ke sa nafi'u da yake ba da labarin abdullahi bin umar yace abdullahi bin umar baya wasa da amin baya wasa da amin yana kwa'itar da almajiransa kada ku yi wasa kada ku yi sakaci da amin din yana cewa naji alkhairi naji alkhairi daga abdullahi bin umar a akan amin din nan wato kaga alkhairin kenan alkhairin kenan fil ijaba wasu malamai suna cewa abinda ake nufi da muwafaƙar amin ɗin mala'ika da ta mai sallah fi sifatul ikhlas yana zuwa ne ta sifar ikhlas ta sifar ba kalman kaɗai ba saboda su mala'iku dama mukhlisuna ba shakka mala'iku ba sa riya mala'iku ba su shirka shi yasa Allah madaukake ce eh, bayi ne makusantansa bal ibadun mukram don haka idan har aka samu zuciyarka kai da kace amin akwai ikhlasi irin na mala'ika ba wai dacewar faɗa a lokaci guda ba kamar misali ko da liman ya ce gairin magdubi alaihim wala dhalin Mala'ika suka ce amin sai daga baya kai ma kace amin ba abin la'akari shine lokacin faɗan ba abin la'akari shine zuciyar mai faɗan akwai tsafta irin ta zuciyar mala'ika eh, irin ta mala'ika idan ya zama akwai ikhlasi tattare da shi to kenan ikhlasin ya dace da irin ikhlasin mala'ika Allah zai gafarta masa zahiri abinda hadisin yake nuna mana shine ta'amin na lokaci idan a idan liman yake gairin maghdubi alaihim waladdallin mala'iku suna cewa amin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara yana cewa wal mala'ikatu fis sama'i yaquluna amin mala'iku da suke sama suna cewa amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين يوشل ملائكة سكيتي وآمين bayan liman ya gama ne ko ko lokacin da liman yake cewa amin akwai hadisin abu huraira inda ya kara masa yarda annan nabiyyi allah sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dallin idan liman yace ghayr al maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin ku ce amin fa innal malaikata taqulu amin dan mala'iku su ma suna cewa amin wa innal imama yaqulu amin liman yana cewa amin kaga annabi ya daidaita lokaci guda ko fa innal mala'ikata taqulu amin wa innal imama yaqulu amin wannan yana nuna cewa ba wai mala'iku suna cewa amin bayan liman ya gama karanta amin din bane Ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fa in faman wafaqa ta ta'aminal mala'ika don haka su mala'iku abinda kawai suke jira shi ne liman ya gama karanta fatiha gairin magbubi alaihim wala dhallin za su ce amin ko ya faɗa ko bai faɗa ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware su da magana guda fa innal mala'ika taqulu amin wa innal imama yaqulu amin wanda amin din sai dace da amin din mala'ika gufir lahu ma taqaddama min zambi sa masa gafarar laifinsa wannan hadisin shi ma ya inganta asali yana cikin musnadul imami ahmad da sunan nasa'i kitabu ibtifahi salati babu jahil imami bi amin haka na al na al-hafiz abdul razzaq da sharh sunna littafi al-imam al-bagawi al-imam al-bagawi yana cewa hada hadithun sahihun hadithin yana silsilatu sahiha hadithi na 2263 don haka yasa malamai suke cewa kada ka jira liman ya ce amin ba wai abinda ake shi ne sai liman ya ce amin kafin zaka ce amin ba العكري ده بيان اللي يزود ده النبي صلى الله عليه وسلم كفرت لتاهي تحفة المحتاج شرح المنهاج لتاهي ابن هجر الهيثمي مجلة النبي شافنا هم سنة ده يتي الأفضل أبن دعك في سوء للمأموم في الجهرية إذن ده لي من يبين أنا بين كرك أنه يؤمن مع تأمين إمامه mamu ya yi ƙoƙarin cewa amin tare da liman la ƙablahu wala ba'dahu kada ya riga liman cewa amin sannan kuma kada ya zama sai liman ya ce amin sannan shi zai ce me yasa liwa fi ta aminin mala'ika saboda ya dace da amin din mala'ika kama dalla alaihi al-khabar sabi kamar yadda hadisin da ya gabata yake ishara kai wanda ya nuna cewa su mala'iku ba su jira liman ya ce amin iyakan abin da suke jira shine liman ya gama karanta fatiha gairin makbubi alaihim wala dhalli shikenan malaiku za zasu ce amin saboda ka shi liman ya ce amin kai ma mu kai kokarin dacewa da amin din liman idan yana fada in bai fada ba ba za ka bari ba za ka fada ai shi yasa hadisin Abu huraira Allah ya kara masa yarda wanda wannan yana daga cikin wato wannan sunna tana cikin sunnonin da wato aka fara watsi da su tun zamanin sahabbai suna da rai tun zamanin sahabbai suna da rai jama'a suka yi fara watsi da al'amarin amin shi yasa abu hurairu yake cewa tare kan nasu ta amina yanzu ga mutane sun bar amin kaga abu hurairu kafin ya bar duniya har mutane sun bar amin yace mutane sun bar amin wa kana rasulullahi idza qala gairin maghdubi alaihim waladdallin ga manzon Allah idan ya gama karanta Fatiha kala sai ya ce amin hatta yasma'aha ahlus safil awwal har sai waɗanda ke sahun farko sun ji fa yartajju biha masjid sai masallaci ya rude da wannan kalma ta amin yana sunan ibn majah babu jahar bi amin da sunan abi dawud haka al-musnad imam abi ya'la da ibn hazmi ya yi magana mai tsawo a kai a littafin al-muhalla mujalla na uku shafin ɗari wanda yana nuna mana cewa ya kamata ya kamata a ɗaga murya a ce amin kuma a dace da cewar liman kada a ce za a riga liman kuma kada a jinkirta ya zama sai liman ya faɗa kafin a faɗa wanda shi ya fi dacewa saboda la'akari da hadisin da ya gabata me ake nufi da amin wannan ita ce matsala ta uku ma ma'anar ta amin kalma ta amin ta amin malamai sun yi magana akan ma'anarta mafi muhimmancin bayani shine wanda imamul ya yayi a tafsirar suratun fatiha al-imam al-qurtubi ya yi magana a tafsirin suratul fatiha haka al-imam ibn abdul barri ya yi bayani a littafin sa al-istizkar kitabu qutis salati babu ma ja'a fi ta'min khalf al-imam babu ma ja'a fi ta'min khalf al-imam littafin al-istizkar mujallad na shafin 251 ma'anar ta'min me ake nufi da at-ta'min ƙaunar rajuli da larabci idan aka ce at-ta'min shine mutum ya ce amin inda farabihi min qira'ati fatihatil kitab a lokacin da ya gama karanta fatiha shine ake cewa at-ta'min amin koko addu'a lokacin da aka gama wata addu'a sai a ce amin wannan shi ma ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ba wai karshen fatiha kawai bane hatta addu'a idan an yi ta akan yi amin kamar yadda ibnu abdulbar ya faɗa haka littafin at-tamhid nan ma a farkon mujallar na bakwai yana cewa ma'alumun anna ta'amina huwa qawlul insani amin inda du'a'ihi aw du'a'i ghairihi idan sami'ahu lokacin da kaji wani mutum yayi addu'a idan kaji wani yayi addu'a sai ka ce amin ko da addu'an ba da kai ake ba idan dai kaji wani yayi addu'a idan sami'ahu idan dai kaji wani wani yi addu'a sai ka ce amin ma'ana amin inda ulama ma'anar amin wajen malamai ita ce Allahumma stajib lana ana ya Allah ka amsa mana addu'an mu kaga wa huwa kharijun ala qawlil kari shi liman ya yi addu'a ne ya ce ihdina siratal mustaqim ya Allah ka firar da mu tafarki madadaci siratal ladina na amta alaihim tafarkin mutane da kai ni'ima gare su ila qawlihi har zuwa cewa wala dallin fa hadha huwa du'a ibnu abdul barri yace ai wannan addu'a ce liman yayi allazi yaqau alaihi ta'min lokacin da aka gama addu'an sai aka ce amin sai yace ala tara qawlihi fi hadith abi huraira ba ka ganin maganar annabi cikin hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim wal dallin faqulu amin idan liman ya ce gairin magdubi alaihim wala sai ku ce amin fa ka'annal ya yaqulu shi liman kamar yana cewa ne mahdina hdina siratan mustaqim ya Allah ka shiryar da mu farki madaidaici siratan ladina amsa alaihim ghairil maghdubi alaihim wala dallin Allahumma amin inji ibnu abdul wa hadha bayyinun wadihun wannan afili yake wannan afili yake saboda haka ma'anar amin ita ce Allahumma stajib lana du'a'ana ya Allah ka amsa mana addua mu wa qad ajma'a al-ulama ala an la ta'mina fi shay'in min qira'ati salati illa inda khatimati fatihati al-kitab ta ibn abdul bari wannan yana cikin farkon mujalladi na bakwai at-tamhid littafin sa at-tamhid ibn abdul bari yace malaman sunna sun yi ittifaqi yana da kyau mu lura da wannan malaman sunna sun yi ittifaki in dai karatun sallah ne liman yake ba a cewa amin sai dai idan ya gama karanta fatiha kadai yace wa qad ajma'a al-ulama malaman sun yi ittifaki ala Allah ta'amina fi shay'in min qira'ati salati ba a cewa amin saboda an an yi wani karatun sallah illa inda khatimati fatihatul kitab sai fa idan an zo karshen fatiha babu sabani ce wa lam yaktalifu fi ma'ana ma zakarna babu wani malamin sunna da ya saba ma haka saboda haka sai ka lura da wadanda ke yin kuskure idan liman ya karanta karshen suratul baqara karshen suratul baqara amana rasul har zuwa karshe yana gamawa sai ka ji jama'a suna cewa amin babu amin a karatun sallah sai dai bayan fatiha wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam haka limamin kurtubi ya fada shi ma a littafin sa al-jami' al-ahkam quran tafsir surat al-fatiha mujallad na farko shafi na 128 don haka akasarin malaman sunna abinda suke cewa ma'anar amin kamar yadda limamin kurtubi ya fada ma'ana amin inda aksari ahlin ilmi allahumma istajib lana ya Allah ka amsa mana shine ma'anar amin ce faqulu amin ku ce amin wato ku ce ya Allah ka amsa mana wubi'a mawdi'a addu'a sai aka aje shi a matsayin addu'a an aje shi a matsayin addu'a saboda idan ka ce amin kamar kai ma addu'an kai bare akwai hadisi wanda yake tabbatar da fahimtar akasar malaman sunna game da wannan fassara cewa ma'anar amin ma'anar amin ita ce Allah ka amsa mana akwai hadisin al-Imam Muslim akwai hadisin da yake sahihu muslim kitabu salati babu tashahudi uh, fi salati hadisi yan 612 abu musa al-ash'ari shi ma sahabi ne yana ce ma almajiransa amma ta kaifa na fi salatikum ba ku san abin da za ku faɗa ba ne a cikin sallar ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatabana wata rana manzon Allah yayi mana huɗu ba fa bayyana lana sunnatana ya karantar da mu ya mana bayanin sunnar mu wata rana manzon Allah ya yi masa habbai hudu ba sai ya musu bayanin sunna sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa allamana salatana manzon Allah ya karantar da mu ya koya mana sallar mu faqala daga cikin bayanin da annabi ya yi masa habbai inji Abu Musa al-Ash'ari yace musu idza sallaitu idan za ku yi sallah su fufaku, sai ku daidaita sahunku ku daidaita sahunku summa ya ummakum ahadukum sannan a samu ɗaya daga cikinku ya limance ku fa'iza kabbara idan wannan limamin ya yi kabbara fa kabiru sannan sai ku yi kabbara Wa'iza ƙala gairin maghdubi alaihim wala dallin idan liman ya ce gairin maghdubi alaihim wala dallin faƙulu sai ku kuma ku ce amin sai mazan Allah ya ce yujibu kumullahu Allah zai amsa muku kaga ƙarshen maganar shi ne Allah zai amsa muku ya nuna ne ma'anar amin Allahumma stajib lana du'a'ana ya Allah ka amsa mana addu'an mu shine manzo Allah ya ce yujibkumullahu Allah zai amsa muku kaga wannan ya nuna muhimmancin amin eh, shi yasa malamai suke cewa amin a bayan fatiha sababi ne na ijabar addu'an bawa sababi ne na karban addu'an bawa idan ka ce amin sababul ijaba ne dalili hadisin al'imamu musulmi faƙulu amin yujibu kumullahu ku ce amin Allah zai amsa muku in kun ce amin Allah zai amsa muku zai amsa muku ya nuna cewa kuma abin da kuka yi addu'a ne domin ba liman kaɗai ba da a ce liman kaɗai za a amsa masa don shi ne yake ihdina siratal mustaqim har zuwa ƙarshe kaga wanda ya addu'a shine liman ko amma ku idan kuka ce amin shine wudi'a mawdi'a du'a'i in al-imam al-qurtubi wannan an aje shi mazaunin addu'a kamar yanda liman yayi addu'a haka kai da kace amin kai ma kai addu'a shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada da liman da mamu yace yujibkumullahu Allah zai amsa muku ya nuna cewar abinda kuka faɗa amin kalma ce guda amma Allah ya mata albarka kalma ce guda Allah ya mata albarka ya zama duk addu'an da mai addu'a yayi idan kake amin ka ɗauke duka falalan shi ka ɗauke irin abin da ya roƙa don haka yasa ake cewa sababi ne na ijaba akwai malamai da suke cewa amin yana daga cikin sunayen Allah madaukaki akwai ma hadisi wanda aka rawaito daga Abu Huraira da Abdullah bin Abbas amma hadisin yana da rauni wanda al-Imam Shawkani magana a kansa a littafin Nailul Awtar a mujallal 245 da al-Imam Nawawi a littafin Al-Majmu mujallal 370 amin baya cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala game da fassaran idan ka samu التمهيد تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن لسان العرب مؤجم مطايف اللغة شرح السنة لسان الإمام البغوي ودنا لتفي دستون فسر أبن أكله إلى آمين ذات فسر ديوة تبس فسر كلمة تنا ديوة أما فسر ما في إنجنتي إتشي فسر الدا ابن عبد البري يما كلمة آمين لكم بيانا الإمام القرطبي تفسيرها wanda shi ne abin da akasarin malaman suna suke fassara kalma ta amin ma'ananta Allah ka amsa mana addu'anmu Allah ka amsa mana addu'anmu to ita wannan kalma ta amin yana da kyau lokacin da za ka yi ta ka murya me ya dalili saboda hadisin duka sahabban nan abu huraira sannan wa'il bin hujur duk sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga murya na daya ya muddi biha sautahu manzo Allah yana miƙar da murya yana miƙar da murya kaga yana jan murya a ce ya ja muryarsa shine ya muddi biha sautahu in ka duba ilamul A anan malamai suka yi magana akan cewa ya kamata kenan idan mutum zai ce amin ya ja duk da cewar ko da bai ja ba tsakanin kalma guda biyu ne idan da za a zai ce amin amin wanda shi ake cewa mukhaffaf ba laifi ba ne don akwai malaman da ke da fahimtar wannan wani harshe ne daga cikin harsunan larabawa suna iya suna furta wannan kalma da haka amma mafi shahara shine abin da ya zo cikin hadisi hadisin wa'id bin hujur hadisin abu huraira ya muddu biha sautahu manzon Allah yana miƙar da muryarsa miƙar da muryarsa wanda yana nuna cewa alhamza ta'a ana janta bil maddi idan aka ce min shi ma za a jaki inda ake cewa a tafif shi ne zama alhamzar a samu mata fatha kawai sannan eh, wajen eh, mimun da kasara a samu ya'un na madda idan an ja nan ya zama amin shi ne al amin shi ne bilmaddi waɗannan duka guda biyu malaman suna sun ittifaki akan sallah tana inganta a kai. inda ake samun matsala shine mutum ya yi wa mimun shadda wanda akan wannan ne malamai da dama suke cewa sallah tana iya ɓaci amin dan idan ya yi wa mimun shadda to kalmar ta canza daga ainihin amin ta koma wata ma'ana ta daban ta koma wata ma'ana ta daban malamai sun tsawatar a kai kwarai akwai littafin al'imamun nawawi wani littafi karami wanda ya rubuta akan bayanin da ya shafi alkur'ani da ake kira at-tibyan fi adabi hamalatul qur'an littafi ne karami amma muhimmi babu kabarsa a tarihi shafi na 67 al-imam an-nawawi yayi magana game da kalma ta amin yana cewa yiwa mimun shadda haramun ne akwai malamai da dama waɗanda ke cewa sallah tana iya bace a kansa saboda kamar suna ɗaukanta a matsayin magana ce a cikin sallah amma don an yi masa madda ba laifi ba ne inda yake zama laifi shine maddan in yayi tsawo nan ma ba a son yayi tsawo saboda maddul aribi da sukun ya kamata yi tsawo ba malamai suna tsawatarwa a cilawa gaba ɗayanta kada a jashi ya wuce kima ya saba ma ainihin ka'ida ta tajwidi wannan ah, kenan yana da kyau mu gane albarkan da ke tare da ita wannan kalma kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ah, cewar in kuka ce amin Allah zai amsa muku ah, matsala ta hudu ita ce falala da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da ita wannan kalma hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hasadatkum al-yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami wa ta'ami babu hasada da yahudawa suka yi wa musulmi akan komi ta wajen karantarwar islam baki ɗaya karantarwar islam babu abin da ke ba mu ba yahudi haushi ya ji hasada yana kyashi ga musulmi kamar sallama da muke yi tsakanin juna da kuma amin da muke faɗa bayan liman ya zama karanta fatiha waɗannan ba ya baya saboda me saboda addu'a ne da zarar mun haɗu da kai assalamu alaikum addu'a nake maka wannan addu'a assalamu alaikum assalamu alaikum to duk inda kafiri ya kai ga neman ya sa rigima tsakanin musulmi komai daɗewa za a samu zaman lafiya saboda addu'a muke kai wa juna assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum ba yahudi bai so kaga in ba wannan addu'a fitina in ta zo sai ta dade sai ta dade to amma muna ta addu'a amincin Allah ya tabbata gare ku amincin Allah ya tabbata gare ku ba ya hure bai sannan na biyu amin da muke cewa ihdina siratal mustaqim limai ya Allah ka shirya da mu tafarki madaidaiki ma mu duka suka ce amin kaga koda akwai fasiki ya shiga cikin addu'a yau da gobe wannan fasiki Allah zai nufe shi da shiriya ya mutu akan addini ba zai shiga wuta ba in ma ya shiga bai zama a cikin ka wannan abu yana ba mu ba yahude haushi kaga inda a ce bai ce amin ba da zai shiga wannan addu'an ba addu'an ta tsaya ga liman domin idan ka ce amin ka shiga addu'an da liman kamar kai ne ka karanta fatiha din saboda haka ba yahude na hasada da wannan ah, hadisin ya inganta hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu abin da yahudawa suka yi muku hasada akai irin hassadan da suka yi a kan sallama da kuke wa juna da kuma amin da kuma sallama ta sallah sannan akwai riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahum la yahsuduna na ala shay'in kama yahsuduna na ala juma'a yahudawa ba sa mana hasada kamar yadda suke yin ta akan juma'a juma'a babban albarka ne ga musulmai nan ma falala ce gare mu mai yawa saboda me saboda yahudawa sun yi kokari su gano ita juma'an suka kuskure sai suka fada asabar nasara suna ta kokarin neman juma'a suka fada lahadi sai Allah ya bawa musulmi duk kokarin su shine su samu rana guda mai albarka a cikin kwanaki bakwai na sati wata rana ce suka canki asabar suka yi kuskure nasara ba suka dauki lahadi suka yi kuskure da manzon Allah ya nuna sai Allah ya bawa musulmai ita ce juma'a wannan abu yana ba su haushi kuma gaskiya ne juma'a ita ce rana mafi albarka cikin ranakun mako allati hadana Allah laha wa dallu anha Allah ne ya shirye da mu su kuma sun bace gare ta da kuma alqibla allati hadana Allah laha wa dallu anha alqiblan nan tana ba mu bayahudi haushi musulmi ya dace da alqibla saboda bayahudi yayi ta kokarin ya gano alqibla ya kuskure ya kuskure don haka ya yasa su ba sa fuskantar ka'aba wannan ka'abar ba ƙaramar albarka bace gare mu ba ƙaramar albarka bace gare mu wallahi al'umomi da dama sun yi ta ƙoƙarin su dace da ita alƙiblan nan ba su yi sa'a ba sai dai al'umar annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ala qaulina khalfal imami amin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a bayan liman mu ce amin wannan ma yana ba mu ba yahudi haushi kaga abubuwan da yahudawa suka yi hasada a su suka yi hasada da mu a kansu sallama amin juma'a alƙibla na'am duka musulunci ma suna mana hasada da shi amma dai ba kamar abubuwan nan ba kuma waɗannan hadisai su suna da kyau hadisan suna da kyau sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan mas'aloli guda hudu yana da kyau mu takaita a kansu Eh, don matsala ta biyar ita ce bayanin saɓanin da aka samu tattare da malaman da ba su ganin dacewar a ce wannan ba abu dai muhimmi ba tun da abin da ke muhim yake zama muhimmi shine bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da mafi yawan malaman sunna suka tsaya a kai shine ya kamata liman ya ce amin mamu ya ce amin mai sallaci kadai ya ce amin mata ku ce amin maza ku ce amin kuskure ne mace ta yin amin ta saba umarnin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuskure babu bambanci tsakanin sallar maza da sallar mata ta wajen siffa wanda shi ne abin da ya tabbata a ainihin siffan sallah ta annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kamata a ce mutum ya yi sallah bai yi amin ba saboda me saboda bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma fatan ka samu albarkar da Allah ya sama wannan kalma Allah ya zartar da mu da ita wannan albarka da ba mu lana abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك